Yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimetin bana, dillalan kifi a Inugu sun bayyana damuwarsu kai yadda suke fuskantar karancin ciniki da suka danganta da rashin kuɗi a hannun jama'a. Dillalan dai sun yi ittifaki kan cewa cinikin Kirsimetin bana ya yi karanci matuƙa idan aka kwatanta da na lokutan baya. Alhaji Kaka Mudu Waziri shugaban kungiyar dillalan kifi a kasuwar Akwata da ke birnin Enugu ya koka cewa suna tafka asara sosai saboda akwai kifi jibge amma babu masu saya. cinikin da ba sosai ba kamar irin wai shekarun baya irin can ko shekara biyu ko uku da ya wuce bane bana ga kayan da ba masayan sosai to wani kayan ma mu da kanmu muka ka wallahi asara muke wasu kuma masu siyan namu a nan ma su ma yanda mu muke kuka haka su ma suke kuka wallahi kifi na nan sadan rayuwa ne kawai sadan mai ne yanzu mota daga adama zuwa nan muna dauke yin miliyan ɗaya da dubu ɗari shida iya kudin mota kuma bayan aka ga abubuwa ma'aikatan kan hanya da produce wallahi daga yaula zuwa nan sai mun kashe aka dubu dari da wani abu abinda bara muke siya a can bai wuce dubu talatin ba ko talatin da biyar a can yanzu ana ma dubu sittin sittin da biyar. haka zalika shi ma malam yusha umati yana ganin tsadar rayuwa ce ta janyo karancin cinikin. a halin da muke cikin yanzu ciniki ya yi baya ba kamar kin masu bara ba yanzu wannan shi shine injin din kasuwan Chosaman a wurin mu amma har yanzu ga muna fama da kaya saboda tsadar rayuwa yayi yawa kudin motan da muke biya da daga arewa zuwa kudu an yi double kuma an kara maimakon kwali za mu biya masa naira dubu biyu yanzu yana kai dubu shida dubu bakwai karamin kwali muna biya masa naira ɗari biyar yanzu ya kai dubu biyu to yanzu ga nan kayan da muke kawowa ma sai dai a cewa mana gasa da muka so shi ba zai kai farahin ma da aka so shi arewa domin haka kaga yanzu sai dai mu yi addu'ar Allah ka mana sauƙi wannan al'amari a cewar Mr Alexander Okeni wannan shekara kwana uku kamar kirsimeti wannan kasuwan bai da dama mu yan dilali masu sai da kifin mu ne muka fi masu sai kayan to dan haka wannan shekara ba su ne sam sam gaskiya abun ma ya dame mu ma shi kuwa alhaji mamuri gana ya lura cewa sake fasalin kuɗin naira wanda gwamnatin tarayya ta yi ne yake shafar ciniki a daidai wannan lokacin kasuwan wannan shekaran ya kwanta wancan shekaran an fi ciniki wancan shekaran war haka an kai zo kasuwan mun nan ina ganin ba ma samu kaya ko ɗaya kasa ba amma gashi na har yanzu kaya a zibe ana neman masiya kuma babu dalili dai yawanci muna ganin kamar yanayin canjin kuɗin nan shekaru wannan matsala saboda babu kuɗi a hannun mutane samsam wayansu mutane suna tsammanin cewa sabon kuɗin zai fito kasuwa tun a wannan watan za fara ganin su haka to babu wa'adin da gwamnati ta bayar dole gwamnati za ta kara saboda ba ka ba kuɗin ba za a samu ba babu a hannun mutane alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu Najeriya.